Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai tare da ni Hauwa Kabir. Masana'antar haɗa fina-finan Nollywood na ci gaba da gawurta wajen shirya fina-finai iri-iri da kuma samarwa matasa ayyukan yi Wannan masana'anta kuma ta taimaka gaya wajen samarwa Najeriya kudaden shiga ganin yadda ake fitar da fina-finanta zuwa kasashen duniya. Sai dai yanzu haka matsalar satar fasahar jama'a da kuma rashin ingantattun kayan aiki tare da masu zuba hannun jari na durƙushe kimar wannan masana'anta. A wannan wata ne jarumi Musita Iheme da aka fi sani da Popo dan uwan Aki a fina-finan Nollywood ya ziyarci ofishinmu da ke Legas inda ya tattauna da editanmu Bashir Ibrahim Idris akan batutuwa da dama. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance. Zamu so ka gabatar mana da sunanka. Um, my name is Osita Iheme. They used to call me Popo. Sunana Usita Iheme amma ana kira na da Popo. Muna maka maraba da zuwa ofishinmu. Thank you. Na gode. To ko za ka ba mu kaɗan daga cikin tarihinka? What Usita Iheme, um, Sunana Usita Iheme, mai sharhin fina-finan Nollywood daga jihar Imo. daga karamar hukumar imbitu da ke najeriya ni jarumin fina-finai ne kuma mai shirya fina-finan kuma mai samarwa da jama'a aikin yi ina shirya fim kuma ina wasu harkokin kasuwanci ni dai kenan kamar yadda na faɗa kana ɗaya daga cikin jaruman fina-finan nollywood a nigeria yanzu haka shekaru nawa kai a cikin wannan masana'anta um, by special grace I, have been into the industry um, um, this is my 16 year in the industry da taimakon ubangiji wannan shine shekaru na goma sha shida da nake gudanar da wannan aiki kuma yanzu haka muna gode wa ubangiji ganin yadda muke ci gaba da jan zaranmu a ciki kuma muna kara samun girma ganin yadda masana'antar ke faɗaɗa. za ka iya tuna adadin fina-finan da ka shiga? <laughs> no, no, A suna da yawa ba zan iya tuna adadinsu ba. Na san ina da sama da ɗari, sama da ɗari ba zan iya tuna sauran ba. I can amma na ganin za ka iya tuna wasu daga cikinsu da ba za ka taɓa mantawa ba saboda wasu dalilai. Of course, of course. I have the one I, uh, that's called Akenokwa, which, which Kwarai uh, kuwa, uh, akwai wanda ake kira Akenokwa uh, wanda ya sa duniya ta sanni. Akwai Miro Boy da aka ɗauka a Gambia da uh, London da Najeriya, kuma ina da wanda ake kira Criminal Law da na takarwar lauya. Akwai su da um, yawa. Which I played the role of uh, a lawyer. So there are so many of them. Daga cikin waɗannan da ka lissafa, wanne ne kake ɗauka da matuƙar muhimmanci, wanda da zaran ka yi tunani a kansa za ka ji zuciyarka ta kwanta? I'll say criminal law. Saboda me? Zan ce criminal law, uh, saboda rawar da na taka a ciki na da matukar muhimmanci na lauya. Ina son aikin. a matsayina na wanda ya zama lauya a ciki da kuma rawar da na taka saboda kalubalen da ke cikin aikin karanta labari da kuma aiwatar da shi a aikace kuma wani lokaci dole ka gabatar da shafuka uku na labarin dole ka haddace labarin kana ka aiwatar da shi a aikace wajen zuwa kotu ka gabatar da shi yana da wahala amma na ji daɗin sa ina matukar son sana'ar lauya three pages and you cram it up and deliver So uh, it was most challenging. I enjoyed it because I love the profession of being a lawyer. Yeah. To koya za ka kwatanta masana'antar fina-finan Nollywood a yau? Yeah, by special grade Nollywood industry is growing because da taimakon ubangiji masana'antar nollywood na samun ci gaba inda muke a yanzu ba haka muke shekarun baya ba komai na canzawa ta hanyar kuɗi muna samun ci gaba haka ma kayan aiki muna samun ci gaba amma ya zama wajibi mu ce ana samun nasara kuma yanzu haka muna da uh, gidajen sinima 'yan kaɗan saɓanin a can baya da babu su kuma yanzu muna da fina-finai masu inganci da ake iya kai su sinima kuma yanayin kallon sinima na sake farfadowa kuma muna jin daɗin hakan kuma mutanen da ba su da alaka da harkar fim na zuwa suna zuba jarun su domin suna kallon harkar a matsayin wanda ake samun riba people who are not into the eh, in the industry, are coming into invest because they're seeing the cinema as an avenue to distribute and also get return for the investment. Mun san yadda harkar Nollywood ta samarwa jama'a da dama ayyukan yi da kuma harkokin kasuwanci. Ya kuke fama da matsalar satar fasahar jama'a? Ah, it's a huge problem. that we are still fighting to see how we can. Lalle wannan babbar matsala ce da muke ci gaba da yaki domin ganin an samu nasara a kai. Muna ci gaba da shawo kanta, amma ba zai hana mu aikin da muke yi ba. Muna kuma kira ga gwamnati da ta tashi tsaye wajen ganin sun aiwatar da dokokin da ta tanada da za su magance matsalar domin kowa ya san cewar matsalar na tasiri ga masu shirin fina-finai da masu ɗaukar nauyinsa da kuma masu zuba jari saboda ba shi da kyau idan ka kammala fim ɗinka kuma kana son samun riba ba kan zuba jarin da ka yi amma kafin ka bude ido sai ka ga fim ɗinka a kasuwa an warwatsa su ko ta ina saboda masu satar fasahar jama'a muna yaki da matsalar amma babu abin da za mu iya yi muddin idan gwamnati ba ta taimaka mana ba muna roƙon gwamnati ta tashi tsaye wajen ɗaukar matakan da suka dace wajen aiwatar da dokokin da aka tanada da kuma tabbatar da aiki da su domin hakan zai taimaka wa masu yin fim ɗin da masu zuba jari wajen samun ƙwarin gwiwar cewa idan sun kashe kuɗaɗensu za su samu riba ba tare da tsoron masu satar fasahar jama'a ba. Amma yanzu kun gamsu da rawar da gwamnatin Najeriya ke takawa wajen magance matsalar da ta shafi satar fasahar jama'a? a'a a'a, ba mu gamsu ba, domin ba a daina satar fasahar jama'a ba, har yanzu mutane na satar fasahar jama'a. ba mu gamsu ba muna buƙatar gwamnati ta ƙara ƙaimi saboda ba za mu ce mun gamsu ba saboda har yanzu ana yin haka ana satar fasahar jama'a muna ci gaba da roƙo mun gode wa gwamnati kan ƙoƙarin da take yi amma dai har yanzu gwamnati na da rawar da za ta taka wajen sa ido kan irin waɗannan mutane saboda zai taimakawa tattalin arzikinmu da kuma ci gaba. Because it will help economic development. To kuke yi a kungiyance wajen haɗa kai da 'yan majalisun najeriya domin ganin sun yi dokokin da suka dace masu tsauri da za su magance wannan matsala baki daya. We have laws already, but you just implement the laws. Muna da dokoki yanzu haka, sai dai aiwatar da su shine matsalar kawai akwai dokar satar fasahar jama'a da makamantan haka sai dai ya zama nauyin gwamnati ta aiwatar da su idan an kama wani na satar fasahar wani a aiwatar da dokar ya dace a duba abin da doka ta tanada akan wanda ake zargi domin amfani da shi amma idan aka ki amfani da shi sai a ci gaba da aikata laifin ba wai babu dokokin ba ne akwai su suna nan It's not that we don't have laws, we have laws, we just implement it. Ko za ka shaida mana aikin da kake yi a kai yanzu? Yeah, like I said uh, earlier, said I'm working on a movie um, called Ojadike the Football. Kamar yadda na faɗa a baya, ina aiki a kan wani fim da ake kira Ojadike the full boy. Me ke kunshi a cikin fim ɗin? Um, it's about a boy local boy in the village who used to sing for the family. Labarin wani saurayi ne a ƙauye wanda ke yi wa 'ya'yan gidan sarauta waƙa yana busa sarewa ga gidan sarauta kuma sarkin yana jin daɗin waƙar da yake yi kuma duk lokacin da yake buƙatar hutu yakan sa a kira shi domin ya zo ya nishaɗantar da shi. Ana cikin haka sai 'yar sarkin ta dawo daga ƙasar waje kuma ta fara son yaron yayin da mahaifiyarta ta fara zargin cewar 'yarta ta fara kauce hanya wajen son mawaƙin sai ta hana hana shi zuwa fadar duk lokacin da ya zo sai masu tsaron fadar su shaida masa cewa ba a bukatarsa saboda matar sarkin ta ce ba a bukatarsa yayin da kuma 'yarsu ke jin daɗin waƙoƙin da yaron ke yi wannan yasa 'yar ta tafi neman sa saboda an hana shi zuwa fada wannan yasa aka sace yaron aka tafi da shi inda yar ba za ta sake sa ba kuma ba su san cewa shi ma yaron ɗan sarki ne a wata masarauta ba saboda yadda kaskantar da kansa yana neman matar da zai aura ya ɓadda kama domin ya nuna kansa a matsayin talaka domin samun mata wadda za ta so shi a matsayin ɗan talaka zan tsayar da kai anan har sai fim ɗin ya fito. Just to get a wife that will love him for whom whom he is not for what he is. So I keep you there till you see the movie. Na fahimci cewa Ali Nuhu na cikin wannan fim din. Yes, yes, yes, I'm tending kwarai, kwarai kuwa uh, ina ƙoƙarin sanya shi a cikin fim din. Ya zuwa yaushe ake sa ran gabatar da shi a kasuwa? Um, we are shooting ending of this month, so we are looking at in three months time. za mu fara ɗaukarsa a ƙarshen wannan wata saboda haka za a kai shi kaso a cikin watanni uku masu zuwa bayan an kammala aikinsa. Um, Babu yadda za mu yi magana da kai ba tare da mun tambaye ka ɗan uwanka Akin ba, wanda aka san ku kuna wasa tare. Ina yake? <laughs> Yana nan lafiya yana Najeriya. Har yanzu kuna aiki tare? Yes, we are still working together. Sosai muna aiki tare. akwai dangantaka ta jini ne a tsakaninku? No, no, no. A'a, a'a, mu abokai ne kawai. To ta kuka sadu? Eh, we met on a location where we came to shoot movies together. Mun haɗu ne a inda muke ɗaukar fim tare, na gan shi ya ganni muka gaisa, daga nan wani mai ɗaukar shirye-shiryen fina-finai ya ga ya dace ya haɗa mu muyi aiki tare, daga nan muka fara fitowa a fina-finai tare. For both of us. amma kuma dangantakar ku ta yi girma sosai. It was divine connection, so the Lalle dangantakar kamar wanda Ubangiji ya haɗa ne. Kuma har yanzu kuna aiki tare? Muna aiki tare, yanzu muka kammala yin wani fim tare. We just fim kenan? Ana kiransa The Billionaires. Ne, ashe kuwa tajirai ne dai. Ah, of God. Da taimakon Ubangiji. special grace of God. <laughs> Shirin dandalin fasahar fina-finai na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International inda kuke sauraron tattaunawa da muka yi da Osita Iheme da aka fi sani da Popo ɗaya daga cikin jaruman Nollywood yanzu kuma ga ci gaban shirin. To idan na mai da kai baya na tuna kallon ɗaya daga cikin fina-finan da kuka yi da Hausa Me baka kwarin gwiwar haɗin kai da masu shirin fim daga arewacin Najeriya? Yeah, I, know, I understand I have a lot of fans over there, so I decided to do something closer to them Na fahimci cewar ina da masu sha'awar kallon fina-finai na da dama a arewa, saboda haka na ce bari na yi shiri tare da mutanen yankin wanda za su fahimta sosai da kuma magana da harshen, saboda na fahimci wasu 'yan kalmomi kaɗan-kaɗan daga harshen, saboda haka na yanke hukuncin yin fim da wasu daga can. kuma sun ji daɗi sosai na yi haka ne domin na faranta wa masu sha'awar fim ɗina rai kuma sun ji daɗi kuma abin sha'awa ne their shoes, the way they speak, the dialect, and it was fun. Na tuna kallon wani fim ɗinku da kuka yi da marigayi Rabilu Musa ɗan Ibro. Yes, yes. Kwarai, kwarai. Menene ku da shi? We are close. We are, we are close when we are doing the movie. He was a good guy, nice. Muna da kusanci sosai lokacin da muke ɗaukar fim ɗin mutumin kirki ne mai shimfiɗar fuska, abokin tafiya, kuma mai fasaha lokacin da muka yi fim ɗin ya taimaka min sosai ya koya min hausa kuma na ɗauka abin bakin ciki shine rasuwarsa waɗanne irin ƙalubale ne kuke fuskanta a masana'antar fim ɗin nollywood a yau Oh muna buƙatar ci gaba ta hanyar samun kayan aiki na zamani da kuma samun kuɗaɗe saboda ba ma samun isassun kuɗaɗen da ya dace a ce muna samun fina-finai masu inganci sosai rashin kuɗi ƙalubale ne muna buƙatar kayan aiki da kuma horarwa domin horar da masu ɗaukar hotunanmu da masu ba da umarni da masu ɗaukar sauti da makamantar haka muna buƙatar ƙwarewa da kuma kuɗi wanda shine mafi muhimmanci saboda idan ba ka da kuɗi sosai sai dai ka yi iya bakin ƙarfinka yana da muhimmanci mu janyo hankula masu zuba jari domin ganin sun kawo ƙarin kuɗaɗe domin ganin mun yi abin da muka saba yi mai inganci na farko shine batun satar fasahar jama'a yana da kyau gwamnati ta mayar da hankali a kai wajen yaƙi da matsalar wajen aiwatar da dokokin domin magance matsalar sai kuma samar da yanayi mai kyau da kuma taimaka mana wajen gina ɗakunan ɗaukar fina-finan saboda hakan zai sa mu daina makalewa wajen roƙon mutane domin amfani da gidajensu ganin tasirin nollywood wajen samarwa najeriya kudaden shiga wace irin rawa ya dace gwamnati ta taka wajen ganin wannan masana'anta ta zarce yadda take a yau Yeah, number one is the issue of piracy. na farko shi ne batun satar fasahar jama'a yana da kyau gwamnati ta mayar da hankali a kai wajen yaƙi da matsalar wajen aiwatar da dokokin domin magance matsalar sai kuma samar da yanayi mai kyau da kuma taimaka mana wajen gina ɗakunan ɗaukar fina-finan saboda hakan zai sa mu daina makalewa wajen roƙon mutane domin amfani da gidajensu da wurarensu da motocinsu wajen yin fim lokacin da muke da wurin ɗaukan fim mai girma da ke ɗauke da abin da ake bukata na gwamnati zai ba da damar samun kudaden shiga ga ita kanta gwamnati zai taimaka mana wajen yin fina-finanmu maimakon damun jama'a wani batu kuma shine raba fina-finan yana daga cikin matsalolin da muke fuskanta muna da fina-finai da dama amma kuma raba su matsala ce idan mun samu nema a ko'ina ko da a cikin unguwanninmu da ƙauyukanmu da za ka nuna fina-finanmu a kowane sako-sako na ƙasa zai iya matukar tasiri ga nollywood wajen raba fina-finanmu taron nuna fina-finan kens da ake a ƙasar faransa kowace shekara na ɗaya daga cikin bikin da ke tara masu haɗa fina-finai daga sassan duniya Me Nollywood ke yi wajen ganin an dama da ita a irin wannan taro? Yeah, we are pushing very hard. Um, like I just said, muna iya bakin mu uh, muna bukatar bunƙasa fina-finanmu da kuma kuɗaɗen da ake zubawa domin samun damar gogayya da takwarorinmu na duniya. Uh, Kamar yadda na ce a baya, Nollywood na samun ci gaba wasu daga cikin uh, fina-finan da muke yi na gogayya da na kasashen duniya. Za mu ci gaba da yin haka, samun ƙarin masu zuba jari zai ba mu damar kai ga irin waɗancan. and uh, producing good movies, good quality movies. I think we'll, we'll meet up to that place. Ina kake so ka ga Nollywood nan da shekaru biyar ko goma masu zuwa? I want to see Nollywood that we have. Ina so na ga Nollywood dauke da manyan gidajen shirya fina-finai da wuraren ɗaukar fim da kuma sinima domin ƙalubalantar Hollywood. Haka nake son ganin Nollywood da kuma manyan masu zuba jari wajen harkokin nishaɗi suna zuba jari a Nollywood. I have the biggest investors in entertainment. investing in Nollywood. Kuma ina kake so ka ga Osita Iheme ko Popo nan da shekaru biyar ko goma masu zuwa? In the next five, ten years, I want to see Popo Nan da shekaru biyar zuwa goma ina so na ga popo wanda ya riga ya shahara a matsayin babban mai shirya fina-finai na duniya, uh, mai raba fina-finai na duniya, babban mai samar da aikin yi saboda na samu damar yin duk waɗannan ayyuka da Nollywood ke bukata da samun babban aikin ɗaukar fina-finai a Afirka kamar irin na Universal da ke Hollywood. Idan an samu irinsa a Afirka zai zama abin alfahari. Za mu samu inda za mu horar da matasa da kuma samun makarantar fim saboda ina da wani shiri da nake buƙatar taimakon gwamnati da ake kira dandalin masu fasaha inda ake da masu aikin ƙawata masu fim da jarumai da masu samar musu da kayan sawa da masu shirya fina-finan da injiniyoyi dukkaninsu a wuri guda saboda a horar da su domin yin abin da ya dace da su wannan babban aiki ne da ke buƙatar taimakon gwamnati domin ƙaddamar da shi abin da ake kiran shi shine dandalin masu fasaha ta haka za mu samu babbar makarantar da za ta tattara kowa waje guda domin samun horar da ta dace da taimako domin baje fasahar mu a can nake so na ga popo nan da shekaru biyar masu zuwa that is where i want to see popo in the next five years. To ya dace mu yi Hausa ko? Su waye kai aiki da su a arewacin Najeriya? <laughs> Eh, kadan kadan. <laughs> <laughs> Ok kadan kadan. So su wane ne ka aiki da su a? Ah, forgotten some of them. I've worked with Na manta wasu daga cikinsu. Uh, na aiki da Alinuhu, na yi da Real Funky Malam, na yi aiki da Dan Ibro, na yi aiki da Jarumai da yawa. na yi aiki da alinihu na yi aiki da rifonki mala na yi aiki da da na yi aiki da uh, atos daiwa daiwa atos daiwa me za ka cewa masu sha'awarka ya <coughs> gida uh, Na gode, na gode sosai, na gode sosai kuma nima na sunku. Papa na son arafa ya sa. Thank you. Thank you. Na gode sosai kuma nima ina son ku. To Ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin kuma a madadin bakon namu Usita Iheme da aka fi sani da Popo da edita Bashir Ibrahim Idris tare da duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma Abdulrahman Gamba Ahmad da sashen Hausa na Radio France International. Ni Hawa Kabir da na gabatar ke muku fatan alheri.